الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل كراتو دمتينا مختصر صحيح البخاري وتو التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح na الإمام الزبيدي Zubaidi yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha takwas za mu tashi inda mala yake cewa an radiyallahu anhu قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناقه في المسجد ثم علقه ثم قال أيكم محمد والنبي متكئ بين زحرانيه فقلنا هذا الرجل الأبيض المتقي فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك قال سل عما بدا لك فقال أسألك بربي بربك ورب من قبلك آه الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أنشدك بالله آه الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائها فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا بما من ثعلب أخو بني سعد بن بكر hadisin daga Anas radiyallahu anhu Allah yarda da shi Imam Bukhari ya rawaito shi a wani babi da yace babun alqira'atu wal ardu ala muhaddis alqira'atu wal ardu ala muhaddis wato babin da yake bayanin cewa ɗalibi ya karanta wa malaminsa hadisi malamin ne yake ba da hadisin amma sai ɗalibin ya karanta masa in hadisin ya yi daidai malamin ya ce na'am shikenan kuma sai je ce malamin ne ya ba shi labarin wannan hadisi wato malam yace Anas bin Malik yace bainama nahnu julusun nan muna zaune ma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil masjid a cikin masallaci wani masallacin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake Madina yace dakala rajulun sai wani mutum ya shiga ala jamalin ya shiga masallacin kenan ala jamalin akan wani raƙumi nasa jamal raƙumi mace ken nabi to da aka sai ya shigo akan raƙuminsa wato masallaci wannan mutumin zai faɗi sunansa a ƙarshe shine Zimam bin Sa'laba amma sai an gama kissan sai ce ni ne wani shikenan mutumin nan daga ƙauye yake sahabbai ba su san shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bai san shi ba shikenan sai ya shigo yana kan raƙuminsa kuma ya shiga da raƙumin har cikin masallaci fa anaqahu fil masjid ya durƙusar da raƙumin a cikin masallaci shine ma'anan fa'ana kahu ya durkusar da shi fil masjid a cikin masallaci summa kahu sannan kuma ya daure shi ko ka ce allaqahu ko alaqahu dutsen ya durkusar da shi sannan ya daure shi a masallaci sun maƙala sannan ya ce wato ibn battal da aka ce wannan balarabin ƙauyen ya shiga da raƙumi cikin masallaci kuma har ya daure shi kuma ya je yana tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wannan yana nuna cewa fitsarin raƙumi da kashinsa mai tsarki ne domin inda a ce najasa ne da manzon Allah sai ta ka fitar da raƙumin ka tukun wajen masallaci kafin ka zo da sabai ma za su masa ta don balarabin ƙauye da ya yana fitsari a masallaci wani mutumin ƙauye ne ya shigo masallacin madina kawai sai zai kama fitsari kawai sabai suka yi ta a kansa suna masa tsawa manzo Allah ya kaza sun ce a ah, ku kyale shi ku kyale shi aka kyale shi sai da ya gama fitsarinsa gaba daya sai aka kira shi manzo Allah ya ce yace masallaci ba a gina shi domin fitsari ba an gina shi ne don sallah da karatu alqur'ani da zikirin Allah sai ya dauki kuma littafi abun nan ya dauki abun nan ya sayo ya umurni aka dauki guga guda ɗaya, kamar a ce cikin bokiti sai aka zo aka zuba akan wannan fitsari to kaga anan da yake fitsari na jasa ne an hana shi ya sake yi duk da cewa a yanzu an bashi me yasa aka bashi saboda ya riga ya fara inda za a ce ya fita farko iya inda ya bata din zai kara yana fita fitsarin na zuba zai bata wurare da yawa sannan zai bata jiki zai ce kila ba a masa mu'amala mai kyau shi yasa da aka zo aka masa wannan nasihan yaje yana bada labari yace wallahi lam ara mualliman qabdahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu wallahi ban taba ganin wanda ya iya koyar da ilimi kafin manzon Allah ko bayan sa ba yace wallahi bai min tsawa ba bai tsawata min ba bai aibanta ni ba bai komai ba kawai ga abin da yake mini mini nasiha to kaga sabai da suka yi ta suna tsawata masa da sai ya shiga wani hali to amma wannan mutumin da yake abun da ya din ba kuskure bane shiga da raƙumi a cikin masallaci babu wanda ya hana shi kuma ba wanda ya tsawata masa wannan shi yake nuna bawali wato fitsarin raƙumi da kashinsa ba abun nan ba najasa bane ai manzo Allah ya umarci marasa lafiya su sha fitsarin raƙumi inda a ce najasa ne ba za a sha wato ainihin fitsarinsa ba shikenan ya je ya ɗaure shi a cikin masallaci tun makala sannan ya ci wannan kuma wasu malamai suka ce a lokacin bai musulunta ba wannan ce ke nuna ya halatta mushriki ya shiga masallaci don har imam abun nan abu dawuda ya yi babi ne yake babu ciki ya da kulul masjid sai ka wannan hadisin babin da ke bayanin mushriki kafuri zai iya shiga masallaci kuma wanda shine zance mafi inganci domin manzala sama ya kamo kafuri a wurin yaƙi zai ɗaure shi a abin a ginshiƙin masallaci kinan innawal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharami ba'da amihim hadha wannan ayat tana magana akan haramin makka mushrikai najasa ne kada su shiga haramin makka amma sauran wurare kuma za su iya shiga ba najasa ba ba najasa ce hissiya ba najasa ce ma'anawiyya. wato a jikinsu ko kuma halittansu su din najasa ne saboda ba su yi tauhidi ba amma ba najasa ce ta kiri-kiri ba ta yadda in ka taba hannun kafuri sai ka je ka wanke hannunka kafin kai sallah ko in riganka ta taba shi sai ka wanke rigan a ba haka bane inda najasa ne hissiya ta zahiri to in ka taba jikin kafuri sai ka je ka wanke jikinka in riganka ne sai ka wanke rigan kai sallah babu malamin da ya faɗi wannan so da haka najasa ce ma'anawiya ba hisiya ba shi yasa ya halatta yi hannu da kafuri ka haɗa hannu da shi kuma babu wani matsala ko kai alwala ne kana hanyar tafiya masallaci sai ka zo ne kafuri makwaccinka ko wanda kuka saba sai ka yi hannu da shi kuma ka zo ka kama sallanka kai ko ya sha giya ko ɗan giya ne ya sha giya kai kai hannu da shi zaka iya wucewa ka je kai sallanka baka taba najasa ba ina fatan muna fahimta to kenan wannan yana nuna idan akwai wani gyara da ya kamata a yi a masallaci sai zamana babu musulmi wanda zai wannan gyaran sai arne ne aka samu zai iya yi mushurki sai a ya kira shi zo ya gyara ya zo ya gyara ya yi tafiyansa musulmi kuma su amfana da wannan gyaran kuma idan ya fita ba za a ce a wanke masallacin ba sai eh, don kafirai sun shiga masallacin ba za a sama ba a ce a wanke ba saka wannan shi ke nuna kenan najasan su ta ma'ana ne ba ta ba ta zahiri ba kamar yadda ibnu qayyim yi cikakken bayani a cikin zadul ma'ad to sun maƙala wannan mutumin sai ce ayyukun muhammadun da ya shiga sai ce waye muhammadu a cikin ku ka duba manzala ta sama yana cikin sahabbansa amma ba za a gane waye ne shi ba saboda me bai canja rigansa ta zama daban da irin tasu ba bai canja rawaninsa daban da irin nasu ba bai sa wata alkyabba wanda ta bambanta da nasu shigansa ɗaya da irin sahabbansa kuma zai zauna abin ya ɓace a cikinsu ba zama shimfiɗa masa buzu ko kuma wani shimfiɗa ko wata kujera ta musamman wanda ta bambanta da tasu ba ina cikin sahabbansa to da aka sai sun tambaya duk mutumin ƙauyen da ya zo sai ya tambaya waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in banda daga baya da sabai suka nemi alfurman manzala ta salama yayi haƙuri a masa wani dan dakali wanda zai dinga zama in zai ba karatu domin mutanen ƙauye in sun zo suna shan wahala sai su kasa gane waye manzala ta salama amma masa dan dakali ya zauna lokacin ba da karatu to in an zo an san waye malami an san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma haka yake zama a cikin su shikenan sai ta wai waye ne Muhammadu kaga bai ce waye manzon Allah ba waye Muhammadu a cikin ku gayan sunansa kawai sai malam Anas bin Malik sai ce wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam muttaki'un baina zahranaihim manzon Allah sa sama yana kishingide a tsakanin su ko ka ce a tsakanin bayansu wato yana tsakanin bayan wannan da bayan wannan wato jama'a dai sun kewaye shi ba wai an masa wurin zaman sa shi kadai a gefe sauran sahabbai suna gaban sa ba a tsakiyan su yake kawai shine ma'anan baina zahrai wannan ko ibnu hajar al-asqalani yace wannan yana nuna tawabu'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kankan da kansa bai da girman kai inda yana da girman kai ba zai zo ya zauna a cikin sahabban sa ba a tsakiyan su har ma wani ya zo ya kasa gane shi da sai ya zama can suna gefe shi kuma yana gefe daban to manzala ta sama mutum ne mai tawabu shi yasa yake hawan jaki kuma jakin ma har yayi goyo a bayan jaki amma masu rakuna masu mulki ba sa hawa jaki sai dai bai sai dai doki sai dai a hau doki ko raƙumi amma manzala sama yana hawan jaki har ma ya goyi mu'azu bin jabal a bayan a bayan jaki kamar yanzu a ce sarkin garin ku ko gwamnan ku yana hawan ataba yana hawan babur ko keke nafe yana tafiya a hanya kaga wannan yana da wuya to inda za a sami yi kuma sai a ce yayi tawabu to ya hau mota shi kaɗai ma yana tafiya a cikin gari ai in yi haka za a ce ya kankan da kansa bai ɗauki kansa wani ba kaɗan ne wa'inda suke yin irin haka to manzala ta sama yana yi to bayan nan kuma zai zo ya gida kuma a cikin wannan shi ma yana nuna tawazu'unsa me ne gida? ya kwanta ta gefensa ya jingina da hannunsa to kaga sarakuna yanzu waye ne zai zo ya dan gida a cikin talakawansa bai zai yiwu ba sai dai ya samu kan gado ko babban kujera yana zaune wani ma ko magana baya yi in ya fito badan in kai magana sai dai fadawa su baka ansa amma shi bai zai baka ansa ba sai dai a cikin ka gaishe shi ma ya ce sarki ya gaishe ku duk abin da ka faɗa su ce eh ko a'a amma ba za su ainihin me ba zai yi magana ba akwai irin wannan sarki Allah shi kansa da aka yi a nan kasar saboda haka baya yin magana kwata kwata an zo masa ta'aziya wani zai ce a karanta ni ila fi kafa goma sha ɗaya yace ƙarya kake sarki kafa uku zai yi <laughs> kafa sha ɗaya yawa ke <laughs> kafa uku sarki zai to kaga mazala ba ruwansa shi yana cikin sabansa kawai sai ka tambaya ka gane yace ayyukum abin nan faƙunna sai muka ce hadar rajulul abyad don ya ce waye muhammadu kaga wasu marfada ba suka ce ya zaka kira shi da gayan sunansa mutane kauye haka suke yi na ce ya muhammad ya muhammad har ubangiji ta'ala ya hana su su yi haka innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun ba su da hankali sosai suna da wauta ne ke sa suke ka daga bayan gida suna cewa Muhammadu Muhammadu to da mutumin birni ne bai zai <laughs> haka ba to kauyawa ne suna da kauyanci to shine sai sai suka ce masa hadar rajulul abyad wannan mutum farin shine al abyad anan ana nufin al abyadu al musharrab bi humratin wato fari wanda yake cudanye da ja ai farin mutum ba fari ne irin farin tufafi ba in an ce ne fari ne to akwai jaje jaje a cikin fata, to amma sai ake cewa farin kawai ba sai an faɗi jam ba ko baka faɗa ba ka san fari ne haɗe da ja to sai aka ce wannan farin mutumin almuttafi wanda yake kishin gidan nan shine muhammadu qala lahu ar-rajul to shi wannan mutumin da ya shigo din fa mutumin kauyen sai ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ibnu abdul muttalib ma'anansa yabna abdulmuttalib ya kai dan abdulmuttalib ibna din nan kaga masa nasaba saboda an shafe ya unnidai mudafun ne ibna mudafun ne almunada mudafun mansubun ana yi masa nasaba yabna abdulmuttalib yani ada'u ibna abdulmuttalib sai aka shafe ada'u aka sa ya a maimakon ada'u kuma aka shafe ya unni so da ka ibna abdulmuttalib ai yabna abdulmuttalib kaman ka ce ibadallah kana nufin ya ibadallah to da yace Ibn abdul muttalib sai yace dan abdul muttalib ne abdul muttalib kakan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba babansa ba maimakon yace dan abdullahi ne sai yace dan abdul muttalib ne sai danganta shi da kakansa larabawa suna yin haka sai a tsallake sunan baban sai a danganta mutum da da kakansa har ma ya shahara da kakan fiye da yadda ya shahara da baban nasa to da manzon Allah shi da kansa yana cewa anan nabiyyu la kadhib anan ibn abdul muttalib ni ne annabi babu ƙarya kuma ni ne dan Abdul Muttalib a yakin ubi ya faɗi wannan lokacin da aka tarwata ina cewa halumma ilayya ku dawo wurina ni ne annabi babu ƙarya ni dan Abdul Muttalib haka a ne ya faɗi wannan to da haka zaka iya danganta mutum zuwa ga kakansa ba sai ka danganta shi da babansa kawai ba wani ma har sunan baban a manta shi sai ya zama sunan kakan kamar Ibn Taymiyyah Sheikh Isa ibnu taymiya ibnu taymiya kakansa ne shi sunansa mai Ahmad bin Abdulsalam bin Abdulhalim ibnu taymiya Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah kakansa ne na biyu ma amma kuma ana kiransa da ainihin kakan shikenan fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta sa sai ce masa kad ajabtuka na jika ibn Abdul Muttalib ya kai dan Abdul Muttalib sai ce na jika ma'ana na amsa maka ba wani matsala fa kaga bai ce ya kai wannan annabi ya kai manzon Allah ha dan abdul muttali kawai sai ce an za maka to da haka idan mutumin kauye ya dun matsayin ka a cikin jama'a to wani zai kira ka da gayan sunan ka to me matsala kawai sai ka amsa kawai wane sai ka amsa wani yana jin nauyin ya kira ka da sunan zai zai ce malam wani ma shi ya masa nauyi sai zai ce malam ko gafarta malam to wani kon ya zo sai kira ka da gayan sunan ka din gawai bara bara ka damu amma wani an ki hada da malam din ma sai ya shiga wani kunci in an ce malam wani don me yasa ba a karrama shi ba ba girmama shi ba to kaga wannan ka dauka kanka damuwa manzala ta sama mutumin kauye ya zo ya ce masa wane ya faɗi sunansa ko kuma ya ce dan wane ma ya danganta shi da babansa ko kuma sunan kakansa to amma bai damu ba so da haka sai ya ce na ji ka na amsa maka kenan fa qala sai ya ce inni sa'iluka fa mushaddidun alayka fil mas'alati mutumin kauye kenan ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam zan tambaye ka kuma zan tsananta maka a wurin tambaya din zan maka tambaya mai tsanani wato tambayar manzala ta sama abu ne mai haɗari sahabbai kaffa kaffa suke anas bin malik yace mu an hana mu tambayi manzala ta sama a cikin alqur'ani ya allazina amanu la tasalu an asha in tubda lakum tasu aka musu kashedi ba ko kowane abu za su tambaya ba cikin nan sai suke kaffa kaffa wurin tambaya sai suka ce amma mu yana kayatar da mu wani balarabin ƙauye wani mutumin ƙauye zo yana tambayar manzala ta sama ya zama mu muna ji ne amma mutum ya kawai sai ce al'aqil mai hankali ba wanda zai zo yi me yi rashin kunya ba mai hankali ya zo ya tambaya ko da ta kwaba ne za a iya samun ilimi a cikinta sau da haka ce wanne yana kayatar da mu to da zo tambaya sai ce zan yi maka tambaya kuma zan tsananta maka a wajen tambaya din zan tsananta maka sai ce fala jid alayya fi nafsik karka ji haushina shine ma'anan fala jid alayya fi nafsik fala tajid kar kai fushi alayya akai na fi nafsika a cikin ranka alwajdu shine fushi ma'anansa zan tsananta maka wurin tambayoyin da zan maka amma don Allah kar ka ji haushi na shine ma'anan fala tajid alayya kar ka ji haushi na kar kai fushi da ni a ranka shikenan qala sai yace manzo Allah sallallahu alaihi sai yace masa sal amma badalaka ka tambayi duk abun da ya bayyana maka mana duk abun da kake so ka tambaya kawai ni zan baka amsa manzo Allah sallallahu alaihi bai zai yi fushi ba zai bashi amsa shikenan sai yace masa faqala sai yace as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka ina roƙonka ko ina tambayanka bi rabbika da ubangijinka wato ina haɗa ka da Allah mahaliccinka shine ma'anan as'aluka bi rabbika kamar ka ce ina haɗa ka da Allah mahaliccinka wa rabbi man qablaka kuma mahaliccin wanda suke kafin ka shine ma'ana ina roƙonka da Allah ma'ana ina haɗa ka da Allah Allahu arsalaka ila nasi kullihim Allah ne ya aiko kai zuwa ga mutane gaba ɗaya ka zama manzon Allah shi ne tambaya ta farko Allahu bil majdi fil mawadi kulliha sarka ce Allahu Allahu tare da cewa ya halatta kuma a ce Allahu din sai a shafe adatu me adatu istifham ya halatta amma dai haka yazo a wannan riwayan Allahu amaraka Allah ne ya umarce ko Allahu arsalaka ila nasi kulli shin Allah ne ya aiko ka zuwa ga mutane gaba ɗayan su aka ce yace yace ka zama manzon su shine tambaya ta farko a riwayar muslim an aika musu wani dan aike ne wani jaka da ya je tallasa musu addini sai ji bai gamsu ba har sai ya zo ya ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi shikenan da ya zo abin da ya fara ce masa yace fa inna rasulaka za'ama annaka rasulullah dan aiken ka riya wai kai manzon Allah ne kenan bai yadda ba to shine sai fara masa wannan tambayan Allahu amaraka Allahu arsalaka ila nasi kulli a wata riwaya yace masa waye halitti sammai yace Allah waye ne ya shimfida ya shimfida kasa yace Allah wane ne ya kafa duwatsun nan yace Allah sai ce to ina roƙonka ina hada ka da wanda ya halitti sammai sannan kuma ya shimfiɗa ƙasa ya kafa duwatsu Allahu arsalaka ila nasi kulli Allah ne ya aiko ka zuwa ga mutane gaba ɗaya kaga wannan in ba mutum kauye ba ba wanda zai wa manzo Allah wani ina haɗa ka da wanda ya halitti sammai da ƙasai kuma ya kafa duwatsu a bayan duniyan nan kamar ya ce ka ji tsoron Allah ka duba ka wanda ya halicce ka ya halicci wanda ke kafin ka Allah ne ya ce ya aiko ka ka zama manzonsa sun da masa wannan magiyan ne ya tambaye shi mutum birni bai zai yi haka ba kenan faƙala sai manzo Allah sa sama sai ce Allahumma na'am sai ce eh haka ne ne ma'ana Allahumma na'am Allah ne ya aiko ni kenan ya bada amsa ba sai ka tsaya ka tori bayani a ah, ai ni manzon Allah ne to inda ban zama manzo ba manzon Allah ba ai ba zan ce maka kaza da kaza a gurgudun tambaya gurgudun amsa shikenan tunda bai nemi hujja ba shi ya hada da Allah ne manzo Allah ya gaya masa tsakaninsa da Allah shi manzon Allah ne sai ce eh ba shi ke nan ba wannan shine fasahar magana amma kai ba ka da fasaha kuma sai ka zo ka yi ta bayanai ka yi ta kawo dalilai kuma alhalin ba a nema ba kana ta ɓata lokacin ka kawai Allah ne ya aiko kai zuwa ga mutane gaba ɗayansu sai manzo Allah ya ce eh haka ne Allahumma na'am kaga in ya nemi dalili kuma yace ba ni dalili manzo Allah sai ya bashi dalili sai menene dalili shine mu'jiza ya bayyanar masa da wata mu'jiza wanda za ta tabbatar da cewa Allah ne ya aiko shi don ba aya ko hadisi zai kawo masa ba amma tun da bai nema ba shikenan kawai sai ce Allahumma na. eh haka ne Allahumma nan ba sai ka ce ya Allah na'am ba a Allahumma na haka laraba suke cewa haka ne qala sannan sai mutumin kawai ya sake cewa an shuduka billahi ina hada ka da Allah eh an shudu an insha shine magiya ina daga muryata ina hada ka da Allah Allahu amaraka an tusalli salawatil khamsa fil yawmi wal layla Allah ne umurce ka yace kai salloli guda biyar a cikin yini da dare wato khamsu salawat din Allah ne yace ka yi su ina hada da Allah ka gaya min gaskiya na <laughs> balarabe kawai shikenan manzala ta sama bai ce komai ba faqa qala sai ce Allahumma na'am yace haka ne ma'ana Allah ne ya umurce ni to ya san kuma cewa Tun da Allah ya umarci manzo Allah a sama to ya umarci sauran al'umma sa gaba daya yasa malamai suka ce wannan hadisi yana nuna anna kullama wajaba ala nabi sallallahu alaihi wasallam wajaba ala nas ko ala ummatihi hatta yaquma dalilu dalilul ikhtisar duk abun da ya wajaba manzon Allah ya yi shi to wajibi ne kowa ma ya yi shi a cikin al'ummarsa sai an samu dalilin da ya keɓance ta wannan ya keɓanci manzon Allah ne amma wannan kuma al'umma ta ko ba haka bane kamar qiyamul laili manzon Allah wajibi ne sauran al'umma kuma mustahabbi ne to dole sai an samu dalili amma in ba haka ba zaka ce ai manzon Allah ne waje bai kaza mu kuma bai waje ba ko wannan ya halatta ga manzon Allah wannan ko bai halatta ga sauran al'umma sa duk abin da ya halatta manzon Allah yi sauran al'umman sa ma ya halatta su sai dai an samu dalilin da ya nuna bai halatta ba kaman auren mata sama da hudu ko kuma ka aure mace babu sadaki ko babu wali ko kai zarce azumin kwana uku baka sha ruwa ba baka yi ba ka yi sahur ba wannan mazala ta zama shine kawai ya halatta eh, ya yi shi to mazala ta ta yake masa iya hakan kaga ya tambaya akan tauhidi sannan abu na biyu kuma yana tambaya akan wato sallah shikenan kala sai sake cewa an shuduka billahi ina hada ka da Allah Allahu amaraka an tasuma hadha ash-shahra min as-sana Allah ne ya umurce ka kayi azumin wannan wata daga cikin shekara wato wata Ramadan Allah ne ya umarce ka yace wajibi ne ayi azumin wata Ramadan idan hada ka da Allah ka gaya mini kala sai manzo Allah yace Allahumma na'am yace haka ne ma'ana Allah ne ya umarce ni duka ne wannan akwai dalilan su a Qur'ani tun kafin Imam bin Sala bai zai wannan tambaya wa qimu salata wa atu zakka inna salata kana lil mu'mina kitaban mawquta kaga dalilin ne cewa sallah wajibi ne haka azumi abun nan abun nan kutiba ya ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ne wajabta shi manzo Allah bai ce ah to ai Allah ma ya ce kaza yi eh, haka ne gashi Allah ya faɗa duk ayoyin nan bai jawo masa ba sai kawai yake masa na saboda iya abun da ya tambaya kenan bai tambayi hujja ba sannan kala sai ce Allahumma na yace haka ne kala sai ce anshuduka billahi Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi sadaqa min aghniyaha fataqsimaha ala fuqara'ina yace muna hada ka da Allah ina hada ka da Allah Allah ne ya umurce ka an ta'khudha hadhihi sadaqa ka karɓi wannan zakkan don a sadaka na na nufin mai zakka Allah ne ya umarce ka ka karbi zakka min agan ya iya na daga wadata daga mawadatan mu fataqasimaha ala fuqara'ina ka je ka riba wa fakirin mu Allah ne ya umarce ka da wannan ina hada ka da Allah ka gaya mini فقال النبي sallallahu alaihi wa sallam. من زمان الله صلى الله عليه وسلم يتي اللهم نعم يتي حقني sai ya gaya masa wannan wato sadaka din anan yace a karba daga mawadata a bawa mai fakirai to ba yana nufin fakirai kawai ake bawa mai zakka ba a amma su ne galibin wanda ake bawa zakka amma ba haka ba zakka mutum takwas ne ubangiji ta ya faɗe su inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubihim wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan min Allah to da haka akwai miskinai bayan fakirai akwai masu aiki akan zakkan su ne ake cewa jubat wanda suke ainihin dauko zakka akwai al mu'allafatu qulubihim wato al-mu'allafati qulubuhu wanda ake rarrashin zuciyarsu wanda basu dade da musulunta ba akwai kuma in tabawa akwai kuma dan tafarki wanda guzurin sa yanke akwai kuma shirya masu zuwa yaki akwai kuma wanda bashi ya markanta ko da yana juya miliyon ɗari amma bashin da ake bin sa ya fi miliyon ɗari sai a bashi zakka domin ya biya bashin to wayannan duk ana ba su zakka amma galibin wayanda ake ba zakka su ne me su ne fakirai shi yasa a hadisin mu'az jabal yace innaka satati qauman min ahli alkitabi falyakum awwala ma tad'uhum ilay shahadata alla ilaha illallah fa zaka samu ahli alkitabi ka kira su zuwa ga tauhidi cewa manzo Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne fa inhum ada'uka lidhalika fa alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fil yawmi wal layla in sun bi ka haka ka gaya musu Allah ya wajabta musu salloli guda biyar sai ce fa inhum ata'uka lidhalika fa alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihi ka gaya musu Allah ya wajabta musu zakka wanda ake karba daga mawadata a bawa fakirai to da wannan hadisin da hadisin mu'az yake nuna cewa fakirai sun suka fi cancanta da zakka fiye da me sauran wayin da aka ce a ka bawa fakiri ya fi akan ka je ka bawa wato ainihin dan tafarki ko ya fi ka je ka bawa wani nan in za a tafi yaƙi in za a shirin yaƙi ya fi ka je ka bawa wanda ake bin bashi yana jujjuya kuɗaɗe kuma da yawa a sa don shi bai rasa cin yau ko na ko na gobe ba sannan ya fi ainihin ka ba mu'allafati qulubun wanda ake rarrashin zukatansu cewa su shiga musulunci ko sun shiga musuluncin su ya karfi fakirai su aka fi fifitawa da miskinai wannan ya wajaba masu cire zakka su san wannan don wasu sukan ɗauki zakkansu sai su kai wa masallaci ko su kai wa ainihin makaranta zakka a kai wa masallaci ko makaranta akwai saɓane shin ta yi ma ko ba ta yi ba don wa fi sabilillahi ana nufin a shirya runduna na yaƙi a jiya yaƙi kafirai shine tafsirin sa wanda babu saɓani amma a kai wa masallaci ko a kai wa makaranta wannan akwai saɓani wasu malamai sun ce ta yi ya shiga cikin fi sabilillahi wasu sun ce ba ta yi ba bai shiga cikin fi sabilillahi ba me ya kamata kai kai sai kai taka tsantsan ka je ka ba fakirai don ka fita daga shakka kar ka kai wa zakkanka masallaci kar ka kai wa ka makaranta duk da cewa bara mu ce ba ta yi ba amma masallaci da makaranta sun fi fakiri gata za ka gana yawo gida gidajen masu kuɗi ko kasuwa ko a masallatai ana nema masallaci taimako ana nema makaranta taimako amma su waye suke yawo suna nema fakirai taimako sai dai yunwa ta kashe miskini ko fakiri to don me za zakan ba za a basu ba kuma zakan ma a hana su aje a riba wani wuri tare da cewa qur'ani ya kaddamar da fakiri akan sauran wayanda ake bawa zakari saboda haka fakirai su za a fifita akan kowane wanda ake bawa zakka ina nufin miskinai da fakirai gaba daya to shi yasa a hadisai sai ake fakirai ake bawa fakirai fakirai saboda su suka fi cancanta kuma su suka fi yawa a cikin al'umma to wai wasu malamai sun kafa dalili da irin wannan hadisin da hadisin ma'azumi jabal cewa idan ka cire zakka ba za ka bar garin ku ba wato in ka cire zakka ka kare ba ta a inda ka same ta domin anan Allahu amaraka an takuza hadhihi sadaqa fataqasimaha amin aghniyaina fataqasimaha ala fuqara'ina Allah ne umarce ka ka karbi zakka daga mawadatan mu ka ba fakirin mu hadisin bin babun mu'az bin jabal shi ma fa'alimu anna Allah farada alayhi sadaqatan tu'khadhu min aghniyahim fa turaddu ala fuqara'ihim a karba daga fakirin mawadatan su a mero fakirin so suka ce to ai in ka cire zakka ba za ta bar garin da ka cire ba a nan za ka riba domin anan fukara ina sun fassara shi da fuqara baladina fakirin garinmu haka suka fassara amma zance mafi inganci fukara ina nan ana nufin fuqara'ul musulmi a karɓi zakka daga mawadatan musulmi a bawa fakirin musulmi to ka zumin aganiyayin ai aganiyayin muslimin faturaddu ala fuqara'in ai fuqara'il muslimin a karɓa daga mawadatan musulmi a bawa kuma fakiran musulmi kenan a duk inda suke ko suna garin da ka samu kuɗin ko suna wani gari abin da ke nuna wannan ya halatta shine manzo Allah ta sama yakan tura masu karɓo zakka garuruwa daban-daban kuma su kawo ta Madina a ribata inda a ce bai halatta ba da sai a ribata a garuruwan da aka karbi zakka amma kuma ana kawo ta Madina a ribata wannan shi ke nuna za a iya kai ta wani gari a ribata amma mutanen wannan garin su suka fi cancanta da zakkan fiye da na wasu garin mutanen unguwarku sun fi cancanta fiye da na nesa mutanen layinku makwattanka sun fi cancanta fiye da waɗanda za a bawa a nesa domin idan kana tare da jama'a fakirai kana cire zakka baka ba su ko shakka babu za su zage ka kuma za su ji ba kasan ka amma in kana ba su za su yi maka addu'a ta alkhairi to amma halatta kuma in wasu suna nesa in mabukata ne kuma a ba su to iya tambayan da shi wannan bawan Allah yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi tauhidi wato manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya tambayi abin da ya shafi sallah da azumi da zakka to ina aikin haji wasu malamai suka ce wata lokacin ba a farlanta aikin haji bane sai aka ce a'a Imam bin ba a shekara ta tare zo jin manzon Allah sallallahu kuma lokacin a farlanta aikin haji wani malamin kuma ce a'a watakila sun riga su sun san aikin haji kawai ba sa bukatan tambaya akan sa saboda mai tun a zamanin jahiliya ana aikin haji tun zamanin jahiliya kafin musulunci ya zo da musulunci ya zo bai wajabta aikin haji ba sanda ya nuna in kai niyan aikin haji sai ka cika shi dole ka watin mul hajji wal umrata lillah a cika aikin haji da umra don Allah wannan ya sauka shekara ta shida wannan kuma ya ce a cika ne ba wai an wajabta a lokacin ba hijira tana shekara ta shida sai a shekara ta tara ne aka saukar da walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabil duk wanda yake da iko wajibi ne ya je aikin haji sai suka ce to su kafure ba su da matsala a aikin haji dama suna yi tun zamanin jahiliya sai za bai tambayi Allah ne umurce ka mu yi aikin haji ba bai faɗa ba don wannan ba matsalan su bane dama suna yi kuma musulunci da yazo ya tabbatar da shi sai da musulunci ya masa gyara ya masa kwaskwarima ya fitar da abun da babu ya shigar da abun da ya kamata a ce akwai shi don da tsirara suke kewaye ɗakin kaban musulunci ya ce a kowa ya dinga sa tufafinsa haramun ne mu ce kewaye dakin kaba tsirara amma zance mafi inganci ya tambaya din ya tambaya ka don ya zo a riwayar muslim riwaya ingantacciya yace wa anna alaina hajjal baiti man istada ilaihi sabila Allah ne umarce ka cewa aikin hajji ya wajaba akan mu in mutum yana da iko to kaga akwai shi kenan hadisin muslim kuma ingantaccen hadisi ne kenan tambayan duk rukunin musulunci nan sai da ya tambaye su don ya zo lokacin duk an wajabta su shekara ta tara to da ya gama wannan tambaya manzo Allah ya ce Allahumma na'am yace haka ne lalle Allah ne ya umurce ni to shikenan bayan an bashi wannan san faqala sai faqala rajulu shi wannan mutumin sai yace <clears throat> amantu bima jita bihi nayi imani da abun da ka zo da shi mana duk abun da ka gaya min din nan gaba ɗayansa nayi imani da shi in ji manzon ai wannan in ji shi wannan bawan Allah kenan dama yana dan shakka ne kawai ya zo ya tabbatar ne labari ya ji shi daga tushensa ke sa ana gaya masa sai amantu bima jita bihi na yi imani da duk abin da ka zo da shi ma din nan mausula ne tufidul umum duk abin da ka zo da shi gaba ɗayansa na yi imani da shi tauhidi sallah azumi zakka aikin haji da sauran duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya zo da shi sannan sai ce wa ana rasulu man wara'i min qaumi kuma ni manzon wanda ke bayana ne na daga mutane na ma'ana wannan sakon zan je in isar wa jama'a ta wanda ba su samu sun zo ba zan je in isar musu da wannan sakon shi ya yi imani da shi kuma zai je shi ma yi da'awa abin da ake bukata kenan in ka fahimci alkhairi to ka isarwa da jama'an ka su ma su aikata alkhairin domin su samu tsira gobe kiyama saboda haka yanzu ya ya karbi ilimi wajen manzo Allah sallama sannan kuma zai je isarwa sa a wata riwaya ta muslim yace wallazi ba'athaka bil haqqi la azidu alaiha la anqus yace na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ba zan ƙara ba akan abun da ka gaya min dinnan kuma ba zan rage ba haka ya rantsi da Allah yace ba zan ƙara ba zan rage ba abinda ka gaya min ina zan je ne aiki da shi sai manzala sama sai ce masa la in sadaqa la yadkhulanna janna manzala yace wannan mutumin yayi gaskiya zai shiga aljanna a wata ruwayan qad aflaha in sadaqa yayi rabbanta in yayi gaskiya to amma yanzu menene zai shigar da shi aljanna rashin karawan ne ko rashin ragewa domin akwai nafilfili ko babu salloli guda biyar ina ba nafila su qiyamul layli da rawati da sauransu azumi akwai na nafila zakka akwai na nafila shine sadaka aikin haji ma akwai na nafila bayan ka sauke farilla shi kuma yace bazan dada ba bazan rage ba manzo Allah yace inda gaske yake zai shiga aljanna to akan duka maganganu biyun ko ɗayan ma'ana inda gaske yake bai zai rage ba zai shiga aljanna shi yasa aka yi aka yi ba masa inda gaske yake ya rabbanta ma'ana in bai rage in bai rage ba amma cewa ba zai ba kai ba abun yabo bane ya dada shine abun yabo haka manzon Allah ya dada haka sauran sabai suka yi sun dada so da haka ka dada na filfili akan na akan na farilla yace amantu bima ji'ta bihi wa ana rasulu man wara'i min qawmi nayi imani da duk abun da kazo da shi kuma zan isar da wannan sakon zuwa ga mutane na haka ake bukata idan kayi imani ka fahimci gaskiya kai ma ka je ka isar da wannan sakon zuwa ga wato ainihin mutanen ka domin su fahimci gaskiya din aljani ma da suka yi imani da manzala sa sama suka ji karatu sai suka koma suna kiran mutane su cewa su musulunta su musulunta sun ji abun karantawa mai daɗi manzo Allah yana karatun alqur'ani an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ita gaskiya ya ta ake in ka fahimci gaskiya ka je ka fahimtar da mutanenka domin kar su zama akan bata wannan shine musulunci abinda musulunci ya koyar la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imanin ɗiyanku ba zai cika ba sai ka so wa kanka sai ka so wa dan uwanka abinda kake so wa kanka ana nufin na ayyukan alkhairi duk abin da ka fahimta na aikin alkhairi to kuma ka yaɗa shi ka fahimtar da yan uwanka duk abin da ka gani alkhairi ana ɓoye ɓoyensa to kila ba alkhairi bane kila munafurci ne don akwai wasu abubuwa na bidiyoyi za a nuna maka alkhairi ne wannan abu shine hanyar shiga aljanna kai tsaye ba tare da ka sha wahala ba amma kuma sirri ne karka faɗa to wannan abu bidi'a ne ba sunna bane kuma ba addinin ba in addinin ne ya ɗaki ake babu wani ɓoye ɓoye ba za a ɓoye shi ba amma duk abin da za a maka wasiti abu na alkhairi wanda shari'a ta zo da shi kuma a ce maka ka ɓoye shi to ba shari'a ne ta zo da shi ba kenan shari'a ne ta zo da shi tallensa ake yi to saboda haka in bidiya su ne masu ɓoye-ɓoye a cikin aƙidunsu saboda aƙidun ba na gaskiya ba ne akwai yadda suka saba wa tauhidi suka saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mai aƙida ta gaskiya in ya samu tallata ta yake in ya fahimta duk abin da ya gani na alkhairi yana gaya wa ƴan uwansa ba tare da wani ɓoye ɓoye ba shikenan yace zai je isar da wannan sakon wa mutanensa sai yake wa ana bimamu ibn salaba ni ne bimamu dan salaba sannan ahu bani sa'ad ibn bakr sai daga cikin kabilan sa'ad ibn bakr sunan kabila ne bani sa'ad yace to ni dan uwansu ne ma'ana ni ɗaya ne daga cikin wannan kabila din nan sai da ya gama bayanansa ya gama tambayoyinsa aka bashi amsa sai kuma yace to ga sunansa na shine bimamu bin salaba to kaga inda wani ne sai ya tambaye shi me sunanka daga ina kake daga wace kabila daga wani gari menene sunanka kafin a bashi ansa to amma tunda shari'a ya zo nema kuma ya zo da kauyanci sai a bashi domin ya karbi shari'ar tukun kafin kuma a masa wasu tambayoyin in za a masa to kafin a masa ma sai ya bawa kansa ansa yace shi ga kabilansa kuma ga sunansa kuma zai je isar da wannan sakon shikenan abin da ake bukata an samu to da manzon Allah ya masa fada da zai na aina Muhammad ina Muhammad yake ya faɗi kayan sunansa duk da ba a ci wannan riban ba sannan kuma wannan hadisi shine yake nuna cewa ya halatta ka je ka karanta wa malamin ka karatu ya dinga cewa na'am na'am kuma ka je ka ce shi ya karanta maka karatu don anan gaba ɗaya manzon Allah na'am na'am ya ce duk abun da ya bada ce masa haka ne haka ne haka ne kuma a matsayin shi ya bashi karatu sannan sai malam ya ce an ibn abbasin an ibn abbas radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدخل أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق wannan hadisin daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma allah ya yarda da su da shi da babansa duka dukkanin su sabai ne yace anna rasulullahi sallallahu alaihi sallam tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'atha bi kitabihi rajulan ya aika wasi ya aika wani mutum bi kitabihi da wasiqarsa anan a wannan riwayan rajulan aka ce amma wata riwaya wanda bukhari ya kawo a cikin magazi sunan mutumin abdullahi bin huzafa as-sahabi shine wanda Manzala Allah ta ya aika shi da ya aika shi da wannan littafin wa amarahu sai umarce shi an yadfa'ahu ya ba da littafin ila azimil bahrain zuwa ga sarkin bahrain bahrain wata ƙasa ne har yanzu sunanta kenan bahrain sai aka ba shi wasiƙa ya kai wa sarkin bahrain don manzo Allah duk manya manyan sarakunan nan sun da aika musu wasiƙa sarkin rum da sarkin faris da sarkin bahrain da sarkin misra lokacin muqawqas sunan sarkin misra din sun da aka tura musu gaba ɗaya wasiƙu aka zo aka ainihin karanta musu ana kiransu zuwa ga tauhidi to shi ma sarkin bahrain sai aka aika masa wannan wasiƙan dafa'ahu azimul bahrain sai azimul shi sarkin bahrain sai tunkuɗa wannan wasiƙan ma'ana ya aika wannan wasiƙan ila kisira zuwa ga kisira kisira laƙabi ne na sarkin faris duk wani wanda yake sarauta a faris sunansa kisira wato malikul fursikin wanda yake sarauta a rum sun shi kuma sunansa kaisar lakabinsa kenan wanda yake sarauta a misira shi kuma sunansa fir'auna shine lakabinsa saboda haka dukkanin su suna da wani sunaye fir'auna lakabi ne na duk wanda ya mulki misira so yasa an yi fir'aunoni da yawa kafin fir'aunan annabi Musa alaihi salatu wassalam shi kuma sunansa Ramses amma sunan sarautansa shine shine fir'auna jam'in fara'ina to shi ma wannan kisira ainihin lakabinsa ne duk wani wanda yake sarautan wato yake shugabantan farisawa ana ce masa kisra wanda yake shugabantan rumawa ana ce masa wato ainihin kaisar to a zamanin maza za sama wanda suka kewaye shi sune farisawa da ruma farisawa kan mutanen iran da sauransu wanda suke yaren farisanci rumawa sune turawa da suka zauna a garuruwan sham wajejen jordan da falastin da sauransu suna ake cewa rumawa turawa ne har a tabuka akwai su kafin a kore su su shiga garuruwan sham to duk wanda ya mulki a wannan wurin ana ce masa aita to manzon Allah duk ya tura musu wasiku kowa kuma da irin amsan da ya bashi najashi shi yana habasha shi ma lakabi ne na sarauta mazala kama ya tura masa ainihin wasiƙa najashi shi ya musulunta take babu wani inda inda da ya karɓi musulunci amma da kaisar wato sarkin rum da muƙauƙas wanda yake sarkin ah, misira su sun faɗi kalamai masu kyau amma kuma ba su musulunta ba amma dai sun faɗi maganganu ba su faɗi ba su faɗa da ta sama baƙaƙen maganganu ba saboda haka amma kuma ba su karɓi musulunci ba shi mu kan har ya ɗauki kuyangi guda biyu wato bayi mata guda biyu ya aiko manzon Allah ta sama kyautan su daga cikin su ne yayi sadaka da ɗaya daga cikin su wanda ake ce mata Mariyatul Qibtiyya har ta haifa masa Ibrahim Mu'azzam wanda shine ɗansa da ya samu ta ɓangaren wata mata ba ta hanyar Khadija ba to amma shi Azimu Bahrain sarkin Bahrain sai turawa Kisra wato sarkin rum abin da sarkin farisawa to shi kuma sarkin farisawan ga da yi falamma qara'ahu yayin da ya karanta wasiqan ana kiransa zuwa ga addinin musulunci mazzaqahu shike na sai ta wannan wasiqa ne na na ta wannan takarda to shi yasa sahabban mazalaka ko musulmi sun fi kusa da rumawa fiye da ne, fiye da farisawa wato lokacin da farisawa suka gwabza da rumawa sai farisawa suka ci galba akan roma musulmi sun yi bakin ciki amma la ta'ala ya rayar rashe su alif lam min rum fi adna al wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi dhib isni lillahi al-amru min qablu wa min ba'd saboda haka daga baya sun saki ramawa kuma musulmi sun yi farin ciki da ramawan da suka yi to da ya ta wannan wasiƙan qala sai ce fada'a alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ta sai musu mummunan addu'a su farisawan an yi mazzaƙo cewa a kekketa su su kuɗin dukkan kekketawa kuma haka aka yi romawa suka je suka fatattake su sanda suka cinye musu mulkin su gaba ɗaya wani ya yaudare su suka je suna suka suka ci galba akan romawan su mutanen paris da suka ci galba sai kakkafa amir amir shugabanni wanda suka rike masa manya manyan garuruwa na sham inda ainihin su turawa suke to sai wani daga cikin sarakunansa shi kisran sai yau dare ke nuna yana tare da shi ya je dinga tattaunawa da shugaban rumawa ya nuna masa logon yadda za a yi a ci galba akan farisawa a ƙarshe duk suka kwace garuruwan su kuma suka je suka kwace farisan gaba ɗaya mana suka ci galba akan su wa'annan farisawa din kaga addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne ta ci su to wannan hadisi yana nuna mana kenan ana isar da sako na ilimi ta hanyar wasiƙa wanda yake cewa kitaba ko mukataba shine kuma munawala ka rubuta ilimi ka tura wani kuma ka masa da'awa ta hanyar rubutu maimakon ka masa wa'azi kai tsaye yana jinka za ka iya rubutawa sai ka tura masa da dalilanka da komai haka manzon Allah ya wa sarakuna a sa to wannan kaga yana nuna mana kenan ilimi ana isar da shi ko da ta hanyar rubutu ne an أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي sallallahu alaihi wa sallama kitaban. أو أراد أن يكتب فقيل له إنكم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده وانا حديث هنا علاقة لنا ده علاقة ده نباين أنس بن مالي رضي الله عنه الله عدد شيئتي يتي كتب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لا تعربت كتابا للتافي واتو وثيقة كنا زي أيكا وسركب بحرين au arada fin ya ai ya rubuta ya aika wa sarkin bahrain da kisira da rumawa faqila da wuta aka ce masa innahum la yaqra'una kitaban illa maktuman ai wayannan mutanen ba sa karanta wata wasiƙa sai wanda aka mata sitamfin haka kawai a rubuta wasiƙa a tura ba a yi sai an yi sitamfin an yi signing don ya tabbatar cewa daga hannun wanda ya turo din saboda in ba a yi haka ba za a yi shakkan kila wannan wasiƙan ba daga wurin wannan mutumin ba ne sai aka ce manzo Allah kana ta tura wa innan sarakunan wasiƙa su ba sa karanta wasiƙa ta wanda aka masa stamping wanda ya tabbatar da cewa daga wurin ka ne ga stamping ga sign shikenan da aka ga manzo Allah sama annan fatta kaza khatama sai ya wani stamping min fiddatin na azurfa wato zubbe ne na azurfa na kashuhu zanen zubbin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da aka zanen da aka zana zubbin an zana Muhammadur Rasulullah Muhammadu manzon Allah ne haka aka zana zubbe na azurfa a hannun manzon Allah sama in ya rubuta wasiƙansa ya rubutu ya rubutu to sai wannan zubben sai ya dangula masa tawada sai ya zo ya buga wannan zubben akan takardan ba shine stamping ba to haka yake sai ba yanzu aka fara ba tantini dama manzon Allah sama yana yi to da aka sai ya stamping din shikenan wannan ya nuna me ya nuna daga wurin sa yake ba mai shakka don ba mai irin wannan zubben kuma sai shi ba mai da'awan shi manzon Allah ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da aka sai musu sitamfin haka a isani shikenan sai a tura musu shikenan ana bin mali yace ka anni bayazihi fi yadihi kamar ma ni yanzu haka labarin da nake ba ku din ina duba farin zubbin a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga zubbin ina ba su labari bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina ganin wannan zubbi don manzon Allah ya rasu ana zaina yaro shi yasa ya dade bayan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wasu ke cewa shine karshen wanda ya rasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yana nuna mana cewa idan mutum ya rubuta maka wata takarda aka aiko maka kar ka yi gaggawan yanke hukunci ya sai an mata stamping ko signing ko ka tabbatar da cewa wannan takardan daga wajen wannan mutumin take domin kada a canja ta ko kada a masa ƙarya sai dai in wanda ya aiko takardan wani amincaccen mutum ne to wannan kan zaka iya karɓan takardan ko da babu stamping a jikinta. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحى الله منه فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه حديث دقا أبي واقد الليث رضي الله عنه ألا يرتدش يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبس منزون الله صلى الله عليه وسلم بينما هو jalisun fil masjid yana zaune a masallaci a wani masallacin a masallacin sa masallacin Madina wannasu ma'ahu mutane suna tare da shi <clears throat> wato sabbansa suna tare da shi a cikin masallacin iz aqbala salasatu nafarin sai ga wasu mutum uku sun fiskanto wato an ce nafar daga mutum uku zuwa zuwa nawa zuwa goma salasatu nafarin ko asharatu nafar ana masa jam'i da anfar amma na far'in shi ma ismu jinsin ne so da aka sai ga mutum uku sun fiskanto wato sun fiskanto masallaci a riwaya a wata riwayan mutum uku na riwayan muslim cewa cewa yayi abun nan sun shiga cikin masallacin marina suna masu wucewa wato fa idza salasatu nafarin marina fil masjid suna wucewa ta cikin masallaci kenan ta cikin masallaci suka wuce shikenan fa aqbala ithnani ila nabi sallallahu alaihi wasallam to guda biyun sai suka fiskanto manzo Allah ta sama don sun ganshi yana karantar da jama'a ilimi yana karanta yana koyawa mutane ilimi guda biyu sai suka fiskance shi wa zahaba wahidun ɗayan kuma yayi tafiyansa biyun suna kwaɗayin su zo su ji me ake faɗa a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyu ɗayan kuma shi ba ruwansa kawai sai wafi da shi sai tafi Allah sa sama yace wa idza marartum bi riyati bi riyadil jannati farta'u qalu wa ma riyadul janna qala hila dhikr idan kuka wuce dausayin aljanna ku tsaya ku yi kiwo bai suka ce me dausayin aljanna yace hila dhikr inda ake zama ana ba da ilimi shine majalisul ilmi duk malaman duniya wanda aka dogara da fassarar su aka yadda da ilimin su aka suka fassara wannan hadisin hila dhikr wato majalisul ilmi da inda ake zama ana ba da ilimi ba halka inda ake zikiri ba babu shi a zamanin manzon Allah kuma babu shi a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi kuma babu wani malami na hadisi ko na fiqihu ko wani malami daga cikin malamin addini da ya rubuta a littafin sai ce ana nufin ai da'ira a dinga zikiri saboda haka dukkanin su majalisul ilmi suka ce majalisi na ilimi shikenan mazala yake ku din in kun wuce ana karatun ilimi ka zo zaka wuce matukar baka da wani uzuri ka tsaya ka saurari ilimi in ka tsaya kana sauraron ilimin kaman ka tsaya a aljanna ne kana kiwo wato kaman kana cin abincin aljanna ne to wayannan mutane guda uku da suka zo wucewa biyu sun yi aiki da wannan ɗaya bai aiki da shi ba shi yasa sai yace guda biyun sai suka fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa zahaba wahidun ɗayan kuma sai ya tafi qala sai mai ruwan hadisi yace fa waqafa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam guda biyun sai suka tsaya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala rasulillahi ai ala majalisi rasulullahi sallallahu alaihi sai suka tsaya a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato za su saurari karatun da ake bayarwa shikenan yace fa amma ahduhuma amma ɗaya daga cikin su mutum biyu din wanda suke son su saurari karatun fara'a furjatan sai ya ga wata kofa fil halqati a majalisin fajalasa fiha sai ya zauna a ciki menene halqa shine ayi da'ira a kewaye amma a tsakiya kuma babu kowa ayi da'ira a kewaye a tsakiya babu kowa majalisin manzala ta sama ai kewaye shi ake yi yana ba da ilimi kowa yana fuskantarsa domin idan sabu kawai aka yi shi ma ya fuskanci wani wuri zai zama kuma ba a kallonsa saboda haka zaka ga abun nan na gabansa yana kallon gabansa na gefe da shi yana fuskantarsa wannan na gefe ma yana fuskantarsa a haka ake sa a tsakiya to shi da ya zo sai ya ga wata 'yar kofa a cikin halka ɗin ba ana nufin a tsakiyar halkan ba ma'ana inda aka kewaye akwai inda zai iya samun shiga shine ma'anan waje da furjatan ya samu wata kofa fil alhaqati a halkan fajalasa fiya sai ya zauna a wannan kofan amma ba a tsakiyar halkan ya zauna ba shi kuma wannan hadisi ya hana mun an kewaye ana tattaunawa ko ana mitin kai kuma sai ka zo ka zauna a tsakiyar wannan halka din ko wannan da'ira wannan haramun ne ba yadda ba ka samu wani wuri ka zauna in babu ka zauna a bayan wa'annan mutane sai ya zama tsakiyar babu komai to shikenan da ya zo sai ya zauna a inda ya samu din shikan ya samu kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa amma al'akaru amma ɗaya daga cikinsu fajalasa khalfahum sai zauna a bayansu kaga in baka samu ba sai ka zauna a baya wa amma salisu amma na ukun kuma fa adbara zahiban sai juya baya yana tafiya ma'ana shi sai ki zauna kwato guda biyun nan dai dukkanin su sun zauna a majalisin suna daukan ilimi shi kuma ɗayan ya kama hanyar sai ya tafi wato wannan karatun bai masa bane shi kuma shi kuma yana ganin bata lokaci ne zaka zo ka tsaya wai a baka wani ilimi ana qala Allahu qala rasulullahi sallallahu shi yaga kawai bai masa ba sai juya baya ya tafi to shikenan mazala ta sama da ya gama fara faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da mazala ta sama ya gama da darasin da yake bayarwa ya gama karatun sa. qala sai yace ala ukhbirukum an an-nafar salasa ba zan ba ku labarin mutane guda uku nan ba wanda suka zo sai ya wuce biyun kuma suka ratse to sai suka ce ba su labari sai sai amma ahaduhum amma ɗayansu fa'awa ilallahi ya taro zuwa ga Allah fa'awa ba awa ba fa'awa ilallahi wato bin ghairil maddi da hamza guda ɗaya fa'awa ya taro ilallahi zuwa ga Allah fa'awa Allah sai Allah ya taro shi ma'ana ya yi ta kutsawa sai da ya zo har kusa da manzo Allah ta sama ya shiga cikin wato jama'a ya shiga cikin halƙa kaga wannan saboda kuɗayinsa ne zuwa ga alkhairi to da ya haka fa'awa Allah sai Allah ya taro shi bayan suka ce ai dammahu ila rahmatihi wa ridwanihi sai Allah ya taro shi zuwa ga rahamarsa da yaddansa saboda kudayin alkhairin sa yafi akan na me na farko din me yasa na farkon har ya jira wannan ya riga shi zo ya samu wurin zama shi bai samu ba saboda ya fi shi kudayin alkhairin saboda haka ya yi abun nan ya taro zuwa ga Allah sai Allah ta'ala ya taro shi ma'ana Allah ta'ala ya haɗa shi zuwa ga rahamarsa shikenan sai ce wa ammal akharu amma ɗayan daga cikin su kuma fastahaya sai ya ji kunya ya ji kunyan me ya ji kunyan ya shiga cikin jama'a ya zo ya zauna a cikin jama'a kamar yadda wannan mutumin ya yi wato shi ya buɗa nan ya shiga nan ɗin nan ya ji kunyan wannan abun shi kuma to da ya ji kunya fatta lahu minhu sai Allah ya ji sa me ma'ana Allah ya ji kunya sai Allah bai masa ukuba ba bai azabtar da shi ba kamar yadda zai azabtar da ɗaya dan uwansa wanda ya kama hanyar sai tafi saboda haka kenan Allah sai ji kunyan bai bai azabtar da shi ba bai abin nan bai haramta masa rahamarsa ba saboda yayi kokari ya zo ya zauna a bayan me a bayan halka din haka wasu malamai suka ce ya ji kunyan ya kekketa ya kekketa ya shiga cikin majalisi irin kunyan nan ne mutum mai kunya gashi abun alkhairi ne amma sai ya ji kunyan kuma ya yi shi to sai Allah ya ji kunyansa sai bai masa azaba ba wasu malamai suka ce a fasta ya din nan ya ji kunya ma'ana ya ji kunyan ya tafi bai saurari karatun ba kamar yadda dan uwansa ya yi rashin kunya ya tafi gashi dai abun bai shiga ransa kamar yadda na farkon ba to amma dai a da kunya ka zo ana karatu kuma ka wuce sai ka ce ba musulmi ne kai ba sai ya ji kunya kawai sai zai zauna a bayan me a bayan ainihin halka a bayan jama'a din to fasta ya lawa minu sai Allah ya ji sa bai masa ukuba ba wato bai kama shi kamar yadda zai kama ɗaya daga cikin wato ainihin yan uwansa ba saboda haka sai masa rahama sai ce wa ammal akharu amma ɗayan kuma ba sai bijire wato ya ƙi zauna a inda ake ba da ilimi fa'ara Allahu anhu sai Allah ya bijire masa sai ma'ana Allah ya bijire masa Allah ya fushi da shi bai masa rahama ba saboda ya nuna abin da ake ba abu ne na gari ba to malamai suka ɗauki wannan a matsayin mutumin nan bai da uzuri don a yi wa jama'a uzuri da yana da uzuri da bai shiga wannan ba za a ce Allah ya bijire masa ba Allah ya da kai gabarinsa ba to bai da uzuri ne in ma ya zama munafiki ne ko kuma irin wanda su sam alkhairi bai dame su ba yana ganin kamar shirme ne yanzu wani ya wuce ana karatu zai ce ka duba jahilai sun tsaya su ana ta musu surutu suna sauraro to da shi ba alkhairi ne abin nan a gabansa ba to irin in irin haka ne niyyarsa sai Allah ta'ala ya bijire masa shi ma'ana Allah bai zai masa rahama ba zai yi masa ba kuma ba dai saurare shi ba wannan kuma shine sakamakon duk wanda ya bijire wa zikirin Allah wa man araba an zikiri فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى duk wanda ya bijira wa zikirin Allah ma'ana alqur'ani ana karanta shi babu ruwanka da shi ba ruwanka ka gane ana ba da ilimi na addini baka yadda ba baka damu ba ballanta na kai aiki da shi za a tashi mutum ranar alkiyama yana makaho sai ce ya Allah me yasa ka tashe ni makaho alhalin a duniya ido na biyu ina gani sai Allah Ta ya ce haka nan ayoyinmu suka zo maka sai ka mance da su ba ya manta bane irin ka share shi din nan kawai eh an ba shi ilimi amma ya share shi bai damu da ilimin ba ko an ba shi ma bai zai aiki da shi ba sai mance da ayoyin Allah Ta ya ce haka nan yau ma za mu manta da kai ma'ana za mu mance da kai a cikin azabar mu ka tashi a matsayin ka na makaho saboda haka duk inda ka ga ana cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce ana karantar da ilimi Allah abun nan Qur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu ko ilimin shari'a to ka tsaya ka saurara kaman kana cikin dausayi ne na aljanna yana daga cikin girman kai mutum ya zama shi bai da irin wannan majalisi na ilimi wanda ake ba da ilimi ba shi yasa kullum kuma zai zama yana cikin kunci a cikin zuciyarsa yana cikin kunci a rayuwarsa irin wannan majalisi na ilimi wanda ake ba da ilimi in kana da dan kananan damuwoyi da ka zo wannan majalisin sai ka ji ka manta da wannan damuwoyin gaba daya sai dai in ka koma gida alabashi daga baya kuma shikenan sai abubuwan ka su dawo maka amma lokacin da kake wurin kuma duk zaka manta da damuwa amma wanda baya zuwa kuma kullum a cikin damuwa yake kila a majalisin sai a gaya maka wani abu kuma wanda zaka dinga tina shi ya kwantar maka da hankali har abun ya zo ya wuce ubangiji ta ya kara mana imani ya sa mana son alkhairi a cikin zuciyarmu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh